اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da jinjina da yabo da kirari mara farko da ƙarshe da iyaka ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon kewayowa wannan sabuwar shekara ta 1443 yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira 1443 wanda ya zo biyu ga watan huɗu da 2022 muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa ya mana muwafaka ya kuma sa mu cikin waɗanda za a yanta daga wuta a wannan wata Allah kuma ya mana gam da katar da samun aljanna da samun tsira a gaban sa ranar alkiyama kafin mu fara tafsirinmu na wannan shekara za mu gabatar da ta'aziyya gare mu baki ɗaya na rasuwan babban limamin wannan masallaci a al alƙadi yahaya ahmad muna fatan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa yana jannatin firdausi wannan bawan Allah ya zame mana a matsayin uba mai ba da shawara jagora a cikin wannan tafiya da muka kwashe shekara ashirin da kusan uku ko hudu ana gabatarwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya fi masa kurakuransa ya kuma sadar da shi da rahamarsa da jin kansa za mu koma baya kaɗan mu ɗora daga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan azumi wato suratul baqara aya ta 183 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta yana umartar bayinsa da tsayawa da bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, Duk sanda ka ji Allah ta'ala ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, to ka karkaɗe kunnuwanka domin alheri ne za a umarce ka ka yi ko kuma wani sharri ne za a hana ka barin aikatawa irin wannan kira ya mamaita alkur'ani kusan sau 89 wanda a cikin wannan sura suratul baqara Allah ta'ala ya kira masu imani da irin wannan nau'in kira a gurare daban-daban har gurare guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ashe imani shine ginshikin tafiya imani shine tushen tafiya dukkan abin da Allah ta'ala yake so a yi to masu imani ne suke yi duk abin da Allah ta'ala yake so a bari masu imani ne suke bari don haka Allah ta'ala ya keɓance masu imani da kiransu da lafazin imani ya ku waɗanda kuka yi imani يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا قوة أندى كوكا يرجى كوكا أمنشي كوكا غمسو da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin mai yin halitta, a matsayin mai mallakar halitta, a matsayin mai gudanar da halitta, a matsayin wanda ya cancanci a kaɗaita shi da bauta a matsayin wanda ya keɓanta ya kaɗaita a cikin sunayensa da sufofinsa da ayyukansa ya waɗanda kuka amince cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne manzan allah ne badaɗayin allah ne wanda allah ta'ala ya aiko shi da alƙur'ani domin wato ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske ya wanda suka amince da tsarin addinin musulunci a matsayin shine tsari na rayuwa aqidatan wa ibadatan wa shari'atan wa akhlaqan wa mu'amalatan wanda suka gamsu addinin musulunci shine aqidarsu addinin musulunci shine ibadarsu addinin musulunci shine mu'amalarsu addinin musulunci shine shari'arsu addinin musulunci shine halayensu da zamantakewarsu wanda suka hada waɗannan ɓangarori to su ne waɗanda suke da wato yanayi na idan an sa su su yi za su yi babu gardama in an hana su su hannu za su hannu ba tare da gardama ba to sai Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku yin azumi kama kutiba kamar yadda aka wajabta shi alal ladina min qablikum absa waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun saboda ku sami taqwa an wajabta muku azumi ne masu imani makasudin wajabta muku azumi shine ku samu abin da ake kira taqwa ko taqwa ita ce makasudi ko kuma shine gaya shi azumi wasila ne zuwa ga taƙawa. ita taƙawa ɗin ita ce gaya ma'ana azumi in kun yi shi zai sadar da ku zuwa ga samun taƙawa. ita kuma taƙawa ita ce mabuɗin shiga aljanna inna lilmuttaqina inda rabbihim inna lilmuttaqina mafaza saboda haka masu taƙawa su ne za su shiga aljanna wa iddat lilmuttaqina an yi tanadin aljanna ne ga masu taƙawa to ga hanya mafi sauƙi da mutum zai samu taƙawa shine ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin azumi idan imani ya haɗu da taƙawa to mutum sai ya zama waliyin Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma suna jin tsoron Allah mukan fassara taƙawa da tsoron Allah amma wannan wato tsukakkiyar fassara ce kalman taƙawa ta haɗa ɓangarori guda biyar mai taƙawa shine wanda yake aikata abubuwa guda biyar na farko fi'ilul awamir idan an sa ka yi, to idan kana da taƙawa ba za ka ji nauyin yi ba sannan ijtinabun nawahi idan kana da takawa idan an hana ka ba za ka ji nauyin hannuwa ba sannan a shukuru ala ni'ima idan mutum yana da takawa duk ni'imar da Allah ya yi masa to zai wa Allah godiya akan wannan ni'ima din saboda Allah ya cancanci idan ya maka ni'ima ka ce ka gode ka aikata godiya da gabanka ka kujire godiya a zuciyarka kuma ka faɗi ka gode da bakinka sannan kuma mai takawa shine wanda yake yin haƙuri wajen jure ma jaraba wanda Allah yake masa shine as-sabru alal masa'ib mai takawa shine wanda yake da haƙuri idan an sa shi yayi zai yi haƙuri yayi yadda aka sa shi idan an hana shi zai yi haƙuri ya hanu bisa abin da aka hana shi sannan an jarabce shi da wata ƙaddara mai raɗaɗi zai yi juriya zai karɓi wannan hukunci daga Allah kuma zai san daga Allah ne ko ba mai yayewa ba mai kawowa sai Allah sannan abu na hudu da mai takawa yake da shi shine idan Allah subhanahu wata'ala ya jarabce shi da fadawa cikin laifi to nan da nan zai yi tuba yayi nadama ya istighfari nan da nan zai tuba yayi nadama ya istighfari haka wanda ya hada abu biyar din nan an sa shi yayi ya tashi yayi an hana shi ya hannu an bashi ya gode an hana shi ya yi haƙuri ya aikata laifi ya tuba ya yi nadama ya yi istighfari gwargwadon yawan waɗannan abubuwa guda biyar gwargwadon nisanka a cikin taƙawa domin addinin Allah ɗin gaba ɗayansa yana cikin wannan alƙur'anin da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce fassara ta alƙur'anin sunna ita ce fassara ta alkur'ani to tunda musulunci gaba ɗaya yana cikin alkur'ani yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkur'anin gaba ɗaya tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas idan kana karanta shi zaka ga abu biyu ne kawai a gabanka akhbar wa ahkam ko dai kana karanta labari ko kana karanta hukunci in dai ka ɗau ƙur'ani kana karantawa in ka riƙe wannan to ka samu wato mabuɗin fahimta alƙur'ani cewa alƙur'ani gaba ɗayansa labarai ne da hukunce-hukunce tun daga suratun fatiha zuwa suratun nasi hukunce-hukuncen nan kuma ko labaran nan ko dai labari game da Allah ko kuma labari game da halittun Allah in ana laba da labari akan Allah zaka ga ana magana akan cewa ko dai rububiyar Allah shi ya halitta shi ya mallaki halitta shi kaɗai yake gudanar da halitta ko bayani akan sunayen Allah da siffofinsa da ayyukansa ko ko bayani akan kudura Allah da ikonsa da gudanarwarsa da isarsa da burinƙasarsa da wadatarsa subhanahu wata'ala duk bayani ake akan Allah ko kuma bayani akan halittun Allah bayani akan halittun Allah din nan shine shi kuma ya kasu kashi biyar ko ana bayani akan sama da abin da ta kunsa na mala'iku da abin ta kunsa na taurari da abin da ta kunsa na kursiyu da al'arshi da halittun da suke sama waɗanda Allah yake bayani a kansu ko kuma na biyu ana bayani akan ƙasa ita kanta ƙasar da abin da ta kunsa na halittu na tudu da na ruwa da kuma abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa da wanda suke saman ƙasa da masu rai da marasa rai da masu motsi da marasa motsi haga biyu kenan ko kuma ana magana akan wato annabawan Allah subhanahu wata'ala da su annabawan kansu da masoyan annabawan da mabiyansu da wanda suka yi imani da su da sakamakon da Allah ya musu a duniya da lahira ko kuma makiya annabawan da suka karyata su da su ma sakamakon da Allah ya musu a duniya da kuma sakamakon abin da ya tanada musu wato a ranar alkiyama ko kuma ana magana akan abin da zai zo nan gaba na tashin alkiyama da abin da alkiyama ta kunsa na mutuwa da tashi da tattaruwa da hisabi da wuta da aljanna da sakamakon kowa yadda kowa zai karɓi littafinsa ko a hannun dama ko a hannun hagu wannan shine bangaren abin da ya shafi wato labaran da qur'ani ya kunsa bangaren ahkam kuma in kana karanta hukunce hukunce za ga hukunce hukuncen kala biyu ne ko abubuwan da Allah ta'ala zai ce a yi kaza ko kuma Allah ya ce a bar kaza abubuwan da Allah ya ce a yi su ake kira awamir abubuwan da Allah ya ce a bari su ake kira nawahi ifa'al la tafa'al ga ƙur'ani yana cewa yi kaza kuma yace ka bar kaza in ka yi abin da aka ce ka yin nan to a cikin yin ne za ka samu tsiran duniya da tsiran lahira idan ka yi ka bar abin da aka hana ka a cikin hannuwar ne za ka samu tsiran duniya ka samu tsira a lahira to da aka kun ga a ne da ahkamun yasa Allah ta'ala ya kirawo masu imani ce ya ayyuhal na amanu wato imanin nan shine sinadari kamar yadda ka san batir ga wayarka cewa za ka iya samun full charge ko ka samu half charge ko quarter charge ko low charge haka imani yake wani imaninsa cikakke ne wani imaninsa rabi ne wani kwata ne wani saura kiris ma saura yanka ɗaya ɗin nan ka faɗa kan zero so da ka imani shine abokin tafiya kamar mota ce a ce ba mai to kaga mota ba mai ina za ta ba inda za ta to haka nan rayuwa take imani shine sinadari shine ginshikin rayuwar musulmi kuma imanin nan in ka same shi ka samu babban jari duk mutumin da ya rasa imani ya yi asara duk jin daɗin duniya da makoma a lahira Allah ya tanadinsa ne ga masu imani saboda shi yasa Allah kuga yana kiran masu imani malamai suka ce imani qaulun wa amalin wa atiqadun yazidu wa yanqus imani akwai maganganu na cikin imani akwai kuma ayyuka na imani akwai kudircewa na imani sannan imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa al-imani yazidu bi ziyadati al-a'mal wayan saliha wa yanqusu bi naqsiha imani yana ƙaruwa, da karuwan ayyuka masu kyau waɗanda ake aikatawa da baki waɗanda Allah ya so iya da su ko ake kudirewa a zuci waɗanda Allah ya iso iya da su ko kuma ayyukan da ake aikatawa da gabbai waɗanda Allah ta'ala ya umarni a yi su sannan nabi imani yana da rassa annabi alayhi salatu wassalam ya al-imanu bid'un wa saba'una shu'ba al bid'un wa saba'una aw bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman imani yana da rassa har guda saba'in da bakwai ko sittin da bakwai mafi girma a cikin ayyukan imani shine la ilaha illallah qaulan wa amalan wa atiqadan sannan yana daga cikin imani ma in zaka wuce kaga abin da zai cuci jama'a akan hanya ka dauke shi shi ma ya nuna kana da imani imanin ka ne ya nuna maka tunda ban ji rauni ba ban taka wannan abun ba ban bige da wannan abun ba to wataƙila wani zai iya zuwa ya taka ko ya ji rauni bari in ɗauke shi ta ce ra'aitun rajula ya taƙallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zahar tsare kanat tu'zin nas annabi alayhi salatu wassalam yace naga wani mutum a gidan aljanna yana ta kewayo duk inda ya ga dama yana shiga aljanna saboda me saboda wata bishiya da ya gani akan hanya mutane suna cin karo da ita suna faduwa ko tana bige su sai ya sare ta sai Allah ya bashi gidan aljanna saboda ya nuna shi mai imani ne ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba wato akan hanya ba zai bar abin da zai cuci jama'a ba akan hanya to da haka wannan ya nuna yana da imani sai ce wal haya'u shu'batun min al iman mutum ya zama yana da kunya ko yana jin kunya shi ma alama ce sai yana da imani sannan imani lahu usul wa lahu furu' wa lahu halawa walahu da'af walahu haqiqa wannan imanin da Allah yake kira masu imani su yi kaza masu imani su bar kaza to shi wannan imanin yana da usul usulul iman su ne guda shida da Allah da Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisin Jibril al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi wannan shine tushen imani guda shida ka yarda da Allah ka yarda da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da manzannin Allah da ranar lahira da ƙaddara wacce ta yi maka daɗi da wacce ba ta yi maka daɗi ba duka daga Allah ne sannan imani yana da halawa za a iman salasun man waje da da bihinna halawatal iman yana da wani zazzaki yana da wani zaki yana da wani ɗanɗano imani idan kana ka yadda da Allah za ka ta'amal imani man rabiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah yana da cikin imani mai zaki zazzakan imani ya zama abubuwa guda uku wanda ya kasance a cikinsu ya samu zazzakan imani ya zama Allah da manzansa su ka fi so fiye da komai sannan ya zama kana son wani ɗan uwanka musulmi ba don komai kake son sa ba sai don Allah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallazi nafsu muhammadin biyadi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum yace na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani duk wanda ka ganshi aljanna imani ne da rahmar Allah amma baka da imani kwata-kwata ba za ka shiga aljanna ba wallazi naftu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu ko ba za ka samu cikakken imani ba sai kuna son juna awala adullukum ala shay'in bana nuna muku wani abu ba idza fa'altumu in kuna aikata shi tahabbtum za ku so juna afshu salama bainakum ku yada sallama ku yaɗa aminci a tsakaninku da wannan ne za ku samu zazzakan imani haƙiƙatul iman haƙiƙar imani imani yana da aslu yana da asulu a cikin zuciyar mutum da haka ne imani yazidu wa yankusu. sannan kuma akwai na waƙidul iman abubuwan da za su iya warware mutum imani Allah ka tsare mu manya manya abubuwan da suke warware imani guda biyar ne kowa ya roƙi Allah kai ya je wa Allah lahira da laifi ɗaya cikin biyar ɗin nan idan ka je lahira da ɗaya daga cikin laifukan nan guda biyar ba kai ba aljanna har abada laifi na farko shine al-kufrul akbar wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu duk wanda ya kafirce bayan imani to aikinsa duka ya wargaje saboda haka Allah ka tsare mu daga kafirci me maganin sa shine musulunci ka rike musulunci da kyau shi zai tsare ka daga kafirci na biyu shirka la in asharakata la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khatirin Allah ya ce lalle da za ka yi shirka da aikin ka gaba ɗaya ya ruguje kuma zaka kasance cikin taɓaɓɓu balillaha fa'bud wa kun min shakirin ka shirka maganinta shine tauhidi maganin kafirci islam maganin shirka tauhidi sannan na uku abin da yake lalata imani shine wato nifaq annifaqul akbar munafunci babban Allah ka tsare mu da munafinci babban har karamin ma amma babban shi yake dawwamar da mai shi a cikin wuta innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna can ƙurya can ƙarshen wuta za a saka su waɗanda suka fito da annifaqul akbar suna Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ko ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara da za ka nema musu gafara so 70 Allah ba zai musu gafara ba haka ko ai laifin yayi girma da za a ce an nema muka gafara ma Allah ba zai karba ba to su ne munafukai Allah ka tsare mu da munafunci sannan ridda ridda tana cikin abin da yake warware wato musulunci wa yadda yasri minku an mutu wa huwa kafirun wanda ya ridda ya mutu yana kafiri ma'ana ridda shine kana musulmi ka fita sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun mazdadu kufran kana cikin imani ka fice ko ka karyata wani abun da ya kamata ka gasgata ko ka gaskata wani abin da ya kamata ka karyata ko ka kore wani abin da ya zama wajibi a tabbatar ko ka tabbatar da wani abin da ya kamata a kore ridda tana zuwa a cikin ayyukan aqida tana zuwa a cikin ayyukan gabbai tana zuwa a cikin ayyukan zuci tana kuma zuwa a cikin ayyukan baki saboda Allah ka tsare mu da ridda Allah ka mu mutum muna musulunci sannan sai bid'a ita ma bid'a akwai mukaffira akwai mufassika akwai bid'a duk ba da kyau amma akwai bid'a wacce take mai da mai aikata ta fasiki amma yana nan a musulminsa da kuma wata bid'a da ta girma ta gurin ƙasa ta yi nauyi ta yi girman da mai aikata ta wato ta riga ta fidda shi a musulunci shi sa ake kiran albid'a nau'i biyu ce mukaffira da mufassika Allah ka tsare mu daga su kun ga kenan na farko al-kufur ash-shirk an-nifaq ar-ridda an-nifaq al-akbar waɗannan su ne manyan laifuffukan da in mutum ya same su a littafinsa ya taɓi Allah ka tsare mu saboda nauyin imani da Allah yake kira masu imani ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kama yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa maqasudin wajabta muku azumi dan ku samu takawa tare da imani idan imani ya haɗu da takawa to me shi ya tsira na alkiyama wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi wasu alƙawura waɗanda sun kai goma sha biyar a duniya da zai wa masu imani duk mai imani a wasu abubuwa guda biyar guda goma sha biyar da Allah ya masa alƙawarin za su same shi a nan duniya haka Allah ya sa mu zama cikin masu imani na farko alfalah Allah ya alkawari cewa duk mai imani zai rabauta ina yake faɗa haka qad aflahal mu'minun Allah ce duk masu imani sun rabauta in kana son rabo to kai imani to da haka mun yi imani da Allah mun yi imani da manzansa mun yi imani da musulunci Allah kuma ya raya mu akai karɓuran mu akai na biyu alhidaya Allah ya alkawarin shiriya za ta tabbata ne ga masu imani wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratin mustaqim lalle Allah ta'ala yana shiryar da masu imani zuwa tafarki madaidaici dakan kana da imani ka samu sinadarin da Allah ta'ala zai shiryar da kai zuwa tafarki madaidaici sana abu na uku da Allah zai ba masu imani shine izza buwaya da ɗaukaka da girma walillahi izzatu wali walil mu'minina buwaya ta Allah ce buwaya ta annabi ce buwaya ta mu'minai ce daga mu'mini shine Allah ke buwayantar da shi ya bashi daraja ya bashi kima ya bashi girma ya kuma tsare shi wannan sai mai imani sannan addifa abu na hudu da Allah yake masu imani shine addifa'u idan kana da imani in aka sako ka gaba sai Allah ya shiga fadan da ake yi da kai inna Laha. yudafi'u anil ladina amanu inna allaha yudafi'u anil ladina amanu Allah ta'ala yana kariya yana bambanke masu imani yana tarewa masu imani fada sun kai imani wani yazo zai fada da kai sai Allah ya shiga fadan ya tare maka man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wali kuma shine man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wanda yake da imani da takawa shine waliyin Allah don haka Allah zai difa'i yudafi'u anil na amanu Allah yana tsare mu'minai sannan na biyar nasara din da ga mutum yana samun nasara imani sinadari ne na samun nasara Allah ta'ala ce wa kana haƙƙan alaina wa kana alaina nasrul mu'minin Allah ce tabbas haƙƙi ne akan mu taimakon masu imani taimakon masu imani Allah ya ce haƙƙi ne a mu mu taimaki masu imani sannan abu na shida da Allah zai wa masu imani shine al'amn samun kwanciyar hankali samun nutsuwa samun lafiya samun zaman lafiya allazina amanu walam yalbisu imanahum bi ulaika lahum al wa hum muhtadun Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba waɗannan su suke da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma su ne shiryayyu sannan abu na bakwai Allah ya ma masu imani alkawarin samun annajatu samun tsira Allah ta'ala ce suma nunajji rusulana na amanu fil hayatid dunya kazalika haqqan alaina nunjil mu'minin nunjil mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a mu mu tseratar da masu imani malashe imanin nan ba ƙaramin jari ba ne. mu daina wasa da imanin mu ka jaddada imaninka ka rike imaninka saboda yanzu zamani ne na rugujewa imani idan alkiyama ta kusa ta yi shubuhohi da fitintunu za su yawa da shahawat waɗanda suke raunata imani suke ruguza imani wata ran ma suke kawar da imani fa annabi alayhi salatu wassalam yace za a zo wani zamani da mutum da safa mumini da yamma kafiri da yamma kafiri da safa mumini haka kullum wannan ya faɗo maka wancan ya faɗo, irin abubuwan da suke ta faɗo mutane na wato shubuhohi da sha'awoyi waɗanda suke raunata imani Allah ka tsare mu shi sa Allah ta'ala ya ce ya tanadi wato tseratarwa daga halaka ga masu imani sannan Allah ta'ala ya ware wata rahama ta musamman da zai wa masu imani kawai in dai ba ka da imani ba ka cikin wannan kasar Allah ta'ala ce wa kana bil mu'minina rahima in an zo fassara ar-rahmanir rahim sai a ce ar-rahman mai yalwatacciya faɗaɗɗiya gamammiyar rahama da kowa ya samu a duniya ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga muminai ranar alkiyama sura kan muminai ne kadai za su shiga aljanna za su samu wannan babban rabo sannan abu na gaba wanda Allah ta'ala ya tanadawa dawa masu imani shine alhayatu tayyiba duk wanda yake da imani ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi ko yana da mulki ko ba shi da mulki ko yana da shi ko ba shi da shi ba za gani a fuskarsa ba mai imani ya fi kowa juriya sai ka ɗauka ce ya muka ganka da ana cikin damuwa ana cikin tashin hankali amma kai babu alama saboda imaninka ya jurar da kai ka iya ɗauke daɗi ka iya ɗauke wahala ajaban li'amril mu'min ajaban li'amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabara fa kana khairan la annabi alayhi salatu wassalam yace mamaki ya kare duka mamaki ya kare akan mai imani shi mai imani shine wanda idan abun farin ciki ya same shi ina sabon sarra'u shakara sai ya ce wa Allah godiya ya ce Allah na gode Allah na gode ya aikata na gode ya aikace ya aikata na gode ya faɗi na gode ya kuma ƙudire na gode yau Allah godiya da zuciyarsa yau Allah godiya da bakinsa yau Allah godiya da gabansa kuma ya aiwatar da abin da aka bashi wajen inda Allah yake so iya da shi wai in asabahu darra'u sabara in kuma abu ya same shi mara daɗi sai ya haƙuri ya san daga Allah ne kuma inna ma sabiru sabiruna ajrahum da ghairi hisab masu haƙuri Allah yana ba su lada ne ba tare da lissafi ba kun ga ashe mumini yana rayuwa ne baina shukurin wa sabarin kuma al-imanu nisfani nisfun fi shukuri wa nisfun fi sabari imani kashi biyu ne kaso hamsin yana cikin nagode kaso hamsin yana cikin nayi haƙuri in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri da dukkan mun aikata waɗannan abin guda biyu ba za a samu fitintunu da tashin hankali masu yawa ba duk da kaga fitina tashin hankali rigima kashe kashe rashin hakuri sata bige bige duk an ki ɗayan biyu ne ko dai Allah ya bayar ba a gode ba ko kuma bai bayar ba ba ya hakuri ba wani an bashi ya ya godiya wani an hana shi ya ki ya hakuri sai ce sai ya kwaci na wani kaga dole abu ya rikice man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda ya aikin kwarai mace ko namiji alhalin yana da imani fala yuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ce zan raya shi rayuwa da dada wala yujziyannahum ajrahum bi asni ma kanu ya'malun kuma zan musu sakamako wato na lada mafi kyawun ma abin da suka aikata sannan albarka tana zuwa a inda masu imani suka cincirindo idan aka ce mutanen gari sun ji tsoron Allah kuma sun yi imani to duk musifin da suke ciki sai Allah ya kwashe musu su law anna ahlal qura wa law anna ahlal qura amanu wattaqu amanu wattaqu kun ga Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun amanu wattaqu sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah to la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal ardh Allah ce zan buɗe musu albarka ta sama in buɗe musu albarka ta ƙasa albarkar sama Allah ya ta zubo albarka da ruwan sama da albarka wacce ake gani da wacce ba a gani mutane su tayin albarka noma ya albarka kiwo ya albarka kasuwanci ya albarka mulki ya albarka ƴaƴa su ya albarka aure ya albarka rayuwa gaba ɗaya ta zama cikin albarka a samu kwanciyar hankali a samu nutsuwa a samu ci gaba saboda albarkar da Allah ya saukar sannan Allah ya bude albarkoki a ƙasa a ta ɗauko sinadaran ƙasa ana sarrafa su ana samun arziki ana samun zaman lafiya ana bautawa Allah walakin kazzabu sannan muminai suna da ma'iyya khassa Allah ta'ala ya keɓance muminai yake yana tare da su wa anna Allah ma'al mu'minin lalle hakika Allah yana tare da masu imani sannan akwai wata nutsuwa ta zuci mai daɗin gaske wanda ba ka samun ta sai kana cikin masu imani allazina amanu wa tudma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tudma innul qulub waɗanda suke yin imani zukatan suna samun nutsuwa da ambaton Allah da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa sannan daga cikin abin da masu imani suke da shi shine Allah ta'ala ya siffanta su da cewa suna da wulaya. ma'ana suna da soyayya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine majibanci masoyin waɗanda suke da imani yana fitar da su daga dufai yana mai da su zuwa ga haske Sanan imani ya samu kafuwa a cikin zukatan masu imani to Allah ta'ala ba zai ba kafirai nasara akan masu imani ba walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah bai sanya wa kafirai dama da iko kan muminai ba in ka ga kafirai sun yi nasara a kanmu ko ta wace fuska ko ta tattalin arziki ko ta siyasa ko ta mulki ko ta zamantakewa to lalle an samu raunin imani tsakaninmu da Allah sannan Allah ya yi alkawarin khilafa wato gaje ƙasa da gudanar da ƙasa da mallakar ƙasa Allah ya wa almuminai alkawari amma ya sa musu sharaɗi da yawa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati Allah ya alkawari ga waɗanda suka yi imani a cikinku suka kuma aiki na ƙwarai la na fil ard Allah zai mamai da su a ban ƙasa su zama halifofi kamar takhalafal lazina min qablihim kamar yadda ya wato halifantar da waɗanda suka gabace su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin nan da yarda musu da shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma Allah zai musanya musu samun kwanciyar hankali bayan sun shiga halin tsoro me za su yi ya duna ni la yushriku na bishiya. Allah ce za su bauta min ne ni kadai ba za su haɗa ni da abokin tarayya ba wa man kafara ba'da zalika fa ka humul fasiqun waɗanda suka kafirce kuwa bayan haka waɗannan su ne fasikai waɗannan su ne manyan alƙawura guda goma sha biyar da Allah yau masu imani kaga ashe dole ka kula da imaninka dole ka inganta imaninka dole ka tsare imaninka dole ka ƙara faɗaɗa imaninka dole ka ƙara inganta imaninka kamar yadda mai ahalar ya gaya maka awwalu ma ya yajibu alal mukallafi maza tasihu imani awwalu ma ya yajibu alal mukallaf tasihu imani ka inganta imaninka ka tsare imaninka kula da imaninka domin imanin nan shine sinadarin da zai sa ka samu tsira ranar alkiyama sannan a alkiyama kuma ko su abubuwa guda shida ko bakwai da Allah ta nuna masu imani ba wanda zai samu abin nan sai mai imani na farko dukhulul janna duk wanda kaga ya shiga aljanna to yana da imani da ka marasa imani ka ware su kawai masu imani ne suke shiga aljanna sannan na biyu alkhuludu fiha masu imani sun shiga aljanna kuma abu na biyu za su dawwama har abada a cikin aljanna ba mutuwa ba tsufa sannan na uku za su ga Allah wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira sannan abu na hudu za su samu qurb za su samu kusanci da Allah fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sannan za su ji za su ji maganar Allah tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam Allah zai musu sallama wato wannan daraja ce babba sannan mafi girma a cikin waɗannan duka shine wa minallahi akbar za a samu yarda Allah wanda ita ce mafi girma daga ni'imar da ke cikin aljanna Allah ya ce ma yan aljanna na yarda da ku har abada ba zan fushi da ku ba ba zan fitar da ku ba ba zan canza muku daga abin da nake muku na alheri ba da haka Allah subhanahu wataala ya wajabta azumi akan mu kamar yadda wajabta wanda suka gabace mu me hikimar cewa kamar yadda wanda suka gabace mu aka ce akwai abubuwa guda uku a nan na farko duk sanda za a baka doka idan ka ji ba kai ne farkon wanda aka fara bawa dokan nan ba to kama ana lallashin ka ne cewa an wajabta maka yin azumi amma fa ba kai ne farko ba akwai al'ummatai da suka gabace ka su ma an ɗora musu yin azumi ka kaga an maka tasliya an kwantar maka da hankali walaula kasratul baki na hauli ala ikhwani laqataltu nafsi saboda in ka ga mutane irin abin da yake samun ka ya shafe su wannan zai baka hakuri ya baka juriya sai Allah ya ce na wajabta muku yin azumi ba ka san me azumi ba har yanzu ba a bayanin me azumin ba kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta azumi ga wanda suka gabace ku wani irin wajabci aka yi musu malamai sun kama ganganu guda suka ce na farko shine shi azumin ba iri ɗaya ne namu da nasu ba nasu azumin wani kala ne mu ma namu azumin wani kala ne da haka kenan tashbihin yana komawa ne zuwa ga rubutawar ma'ana an wajabta mana azumi kamar da aka wajabta musu amma zamanin yin azuminsu da kalar azuminsu da da kaifiyar yadda suke azumi ya bambanta da namu mu namu azumin an kawo shi ne a matakai guda uku matakin farko da aka fara yin azumi a musulunci shine ayyamul bi da aka fara yi da kuma ranan ashura shine azumin farko da aka fara cewa musulmi su duk kwana uku kai azumi a cikin kowane wata sha uku sha hudu sha biyar sannan kuma idan ashura ta zo kai azumi ranar ashura ma'ana za ka yi kwaya ɗaya a shekara kuma za ka yi kwaya uku a kowane wata daga baya kuma sai aka ɗauki mataki na biyu shine aka wajabta yin azumi amma aka ba da zaɓi cewa an umarci musulmi su yi azumi amma an baka zaɓi ko kai azumin ko ka ciyar kaga kenan azumi sai shafi wanda ba shi da kuɗi kenan ko wanda ba shi da hali duk mai kuɗi sai ya ciyar mara kuɗi mara hali kuma sai ya azuminsa ko kuma kana sha'awar yin azumin sai ka yi in ba ka sha'awar yin azumin sai ka ciyar da mutini a bakacin wannan azumin da baka yi ba ne mataki na biyu sannan mataki na uku sai aka ce to azumin nan kuma da za ka yi an wajabta maka shi amma lokacin buɗe baki da lokacin sahur gaba ɗaya tsakanin magariba ne zuwa isha za ka yi sahur za ka yi buɗe baki a tsakanin magariba da isha da an yi sallar isha to an shiga azumin gobe haka lokacin azumin duka ya zama kusan awa 23 ake azumi bai fi awa ɗaya ba a nan ne ake yin sahur ana ake buɗe baki haka wannan sai ya zama ya sa mu shakka sosai sahabbai sun sun yi haƙuri amma dai da wahala har sai da wanda kissa ta faru ga wani sahabi wanda zamu ji ta a can gaba ya ɗau azumi bai yi sahur ba kuma sannan sharaɗi na biyu in kai bacci ka kuskura bayan magariba kai bacci to ka shiga azumin gobe ka kuskura kai bacci to ka shiga azumin gobe da aka tsakanin magariba da isha anan ake sahur ana ke buɗe baki sannan kai bacci kuma baka ci komai ba to ka shiga azumin gobe to wani sahabi sai ya zama wannan abin ya faru a gare shi ya yi azumi bai samu abin da zai buɗe baki ba sai matarsa ta ce bari in je in samo maka abin da za ka yi buɗe baki ta tafi ta samo masa abin buɗe bakin kafin ta dawo sai bacci ya ɗauke shi ta zo ta tarar da yana bacci suke subhanallah ka shiga azumin gobe kuma sai gobe kuma irin wannan lokacin don haka da rana ta yi sa ya fara zazzagewa kafin ka ce mai ya faɗi sai ka je ka ga annabi alaihi salatu wassalam ga wani sahabi ya yi ɗore. kuma ga shi nan ga can warjanjan to sai Allah ta'ala ya kawo sauki ya sassauta cewa to yanzu an ɗage azumi daga magariba zuwa isha a nan za a yi tuhur a nan za a yi buɗe baki an ƙara lokacin cin abincin tun daga wato faɗuwar rana har zuwa ketowa alfijir yanzu duk lokacin cin abinci ne wa kulu sharabu hatta يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل sai aka samu wannan sauki to kuma a cikin azumin sai aka ce a nisanci iyali kuma in azumi ya zo da rana ana azumi da daddare kuma ana kiyamun laili da ka ba magana mu'amala da iyali to nan ma abin sai ya zama ya takura sahabbai da yawa har wasu sai su zage ba a gani ba su zagaya su je can mu'amala da iyalansu sai Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum Allahu akbar sahabbai yarda duk Allah Allah ya ce na san wasu daga cikin ku suna ha'inta kansu ba a ba su dama ba tun kafin a yi musu izini suna zagayewa suna zuwa wajen iyalansu to na sani na ji na yi afuwa na yace tun kafin su ce sun tuba alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum yaka wa afa ankum fal'ana bashiruhunna daga yau shikenan na bude kofa bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu sai aka halatta duka uku wa kulu washrabu bashiruhunna wa kulu washrabu sai aka halatta abuwa guda uku duka a cikin dare amma sai ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid amma kuma ko da daddaren ne idan ka shiga itikafi to matarka kuma ta haramta a gare kan kana itikafi ko da da daddaren ne wato sai ya zama dokar ta tsaya ga wanda ya shiga itikafi shi bai shiga itikafi ko da daddare ne ba zai mu'amala da iyalansa ba mutukar ya shiga itikafi a kwanakin itikafin ba zai ba shi sa Allah ta'ala ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil amma al'ana bashiruhunna wabtagu ma ka lakum kuma ko wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid to sai Allah ta'ala ya zama ya sauƙaƙa a cikin waɗannan ayoyi ya buɗewa musulmi ƙofa na cewa yadda za su yi azumi sai Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'adudatin kwanaki ne 'yan kaɗan 'yan kaɗan ƙididdigaggu iyakantattu kwanaki ne marasa yawa in ka auna a shekara guda azumin da muke yi na kwana talatin ko kwana ishirin da tara a shekara guda nawa kenan ai bai ma kai 10% ba domin wata goma sha biyu kwana ɗari uku da sittin in ka ɗauke kwana talatin saura kwana ɗari uku da talatin kaga bai kai ɗaya bisa goma ba sai ka hada da sittan shawwal sannan yake kaiwa ɗaya bisa goma idan kai ramadana talatin ko ashirin da tara kai sittan shawwal guda shida ya zamo talatin da shida to talatin da shida so goma shine nawa shine ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin kaga kenan ba ma samun 10% na shekara a azumin ramadana sai mun hada da sittan shawwal sannan ne kai ɗaya bisa goma to ɗaya bisa goma kuma ai ya zama me ya zama ayyamin ma'aduda kwanaki ne marasa yawa za ka yi kwana ɗari uku da da talatin in ba ka yi sittan shanwal ba ko da ashirin da hudu in ka yi sittan wal. kana cin abincinka ba wanda ya wajabta maka azumi domin ragowar azumin na fulfili ana yin su ne don neman lada shi sa su ma za ku ga matakansu biyar ne azumin mukan nafila akwai azumin nafilan da ba a yin sa so ɗaya a shekara wanne ne azumin nafila ne amma ba a yin sa gaba ɗaya sai shekara shekara kama wani azumi kama azumin arfa so ɗaya ta ake yin sa a shekara Kama wanne kama ashura kama tasu'a kama sittan shawwal waɗannan in ka yi su ba za ka sake yin su ba sai wata shekara ta zagayo in ga ba su da matsala kenan sannan akwai azumin da yake zuwa na nafila wata-wata yake zuwa kamar wanne kamar ayyamul bibi sha uku sha hudu sha biyar ko baka azumin nafila a duniya inda kana ukun nan duk wata za ka dinga samun ladan azumi guda talatin saboda man ja bil hasanati falahu asharu amsalha idan ka yi kwaya uku a wajen Allah talatin ne duk sanda kai uku a wajen Allah talatin ne in kai daya goma in kai biyu a shirin in kai uku talatin ashe ka ga mai hikima sai dinga yin ayyamul bid ko baya azumin komai sana akwai azumin da sati sati yake maimaituwa kamar wanne kamar azumin litinin da azumin alhamis mafi yawan azumi mafi yawan azumi shine azumin annabi da'ud alaihi salam annabi daud alaihi salam shi yana nasa azumin ne ɗaya ya fashin kwana ɗaya ya ɗaya ya fashin kwana ɗaya ya ɗaya ya fashin kwana ɗaya wato sai ya zama in za ka yi azumi mai yawa to kai azumi irin na Annabu dawud alaihi salam shine yana yin azumi yau ya fashi gobe ya azumi jibi ya fashi gata ma'ana ya ɗaya fasa ɗaya sai ya zama kenan ka yi azumin kwana goma sha biyar a kowane wata ka yi fashin kwana goma sha biyar a kowane wata waɗannan kwanaki guda goma sha biyar da kai fashi kaga ka ci abinci jikinka yayi karfi a waɗannan kuma kwanaki goma sha biyar da kai azumi kaga kuma ruhinka yayi karfi dama ɗan adam ruhun ne wa jasadun gangar jiki ne da rai in aka kalli gangar jikinka za ga kayi tarayya da dabbobi in aka kalli ruhinka za ga kayi tarayya da mala'iku kuma akwai akalu da shahawatu shahawa ita take jawo ka cikin dabbobi shi kuma hankali shi yake janka cikin mala'iku suraka ka ɗan adam ga dabba a ƙasa ga mala'ika a sama shi yana tsakiya za ka iya yin sama ka tarar da mala'iku kuma za ka iya yin ƙasa ka tarar da dabbobi in ka bari hankalinka yi rinjaya sai kai sama in sha'awa ka ta rinjaya sai kai ƙasa sai ka zama Allah yana ce maka ulaka kal an'ami bal hum adal ya zama kamar dabba ko ma ƙara dabbar da shi Ko ka ji Allah yana cewa masaluhu ka masalil kalbi fatankwacinsa kamar kare ko masalin lazina ummilu taurata sun malam ya hamiluwa ka masalin himari ko ma Allah ya mai da kai kiradatar waka nazira wasu Allah ya mai da su birrai saboda lalacewarsu wasu Allah ya mai da su aladu saboda taɓewarsu wasu Allah ya kamanta su da karnuka wasu Allah ya kamanta su da jaki saboda sun bari sha'awar su tarin jayi hankalinsu in ka biye wa sha'awa sai ta halaka ka kashe-kashe ta'addanci zubar da jini cin haram shan kayan maye duka waɗannan siffofi ne irin na dabbobi so da haka mutum ya yawaita su sai darajarsa ta faɗo ya tarar da dabbobi hannu ma dabbobin su fi shi daraja in ko mutum ya biye wa hankali duk abin da zai yana aunawa da makoma da lahira da tunani da lissafi da sanin ya kamata sai kaga yana yin sama yana bin hankali sai je tarar da mala'iku har ya zama kamar mala'ika shi yasa hankali da sha'awa su suke wato tafi da wato abin nan din mutum yasa Allah ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne ididdigaggu iyakantattu yan kadan man kana minkum maridan wanda ramadana ya zo ba shi da lafiya yana jinya ko yana janta Allah da rahamarsa sai ware mara lafiya yake fa man kana minkum maridan saboda ɗaukan awa goma sha hudu ko sha biyar ko sha shida baka ci komai ba sai kana da cikakkiyar lafiya sai Allah ya duba masalahar mara lafiya kamar kana minkum maridan aw ala safarin ko mutum yana halin tafiya kun ga bai ce musafir ba duba yadda Allah ta'ala yake fas yake gaya mana Qur'ani cikin hikima kamar kana minkum maridan wanda ba shi da lafiya sai ce au ala safarin ko kuma yana halin rashin lafiya yana halin tafiya ga waɗannan halaye guda biyu sai Allah ta'ala ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ya sha azumin saboda waɗannan dalilai guda biyu sai Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukar sai ya wato abin da ke kansa shine ya musanya waɗannan kwanaki da ya sha da wasu kwanakin daban mana idan kana tafiya sai ka sha azumi na kwana biyar to sai ka kirga wasu kwanakin guda biyar a wajen ramadana sai ka maye gurbinsu da waɗannan biyar ɗin ko ba ka da lafiya sai ka sha azumi saboda wannan rashin lafiyar to shi ma sai ka musanya waɗannan kwanaki guda biyar da wasu kwanakin a wajen ramadana to a nan gurin za mu tsaya saboda bayani akan mara lafiya da matafiyi akwai bayanai da za a kawo matsaloli guda goma sha biyu da suka shafi mara lafiya da matafiyi da sauran masu larurori muna fata abin da muka karanta Allah ya ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana mai tambaya ya ce ya yi ma mahaifinsa kyauta sai ya rena ya kuma dawo masa da shi kuma ya yi fushi da shi shi ne yake neman shawara kuma ce shi iya ƙarfinsa kenan to sai ka ba shi iya wannan ɗin kai masa alkawarin za ka ƙaro inda Allah ya jarabce ka da mahaifi mai renuwa kai kuma taka jarabawa kenan sai ka ba shi ya ki godiya amma Allah ya gani ya gode maka sai ka ba shi ya ga yayi kaɗan a wajen Allah ko mai yawa ka bayar amma haka za ka yi ta haƙuri tun da mahaifi ne in misali abin da Allah ya hore maka dubu biyar ne shi kuma goma yake so to ka zai ka ce baba ga biyar za a ci ko biyar ɗin kaga zai yi murmushi tunda ya ji za a ci ko biyar ɗin. kai kuma tunda ka yi saboda Allah dan ka faranta masa Allah ba zai kunyata ka ba zai buɗe maka ƙofar da za ka samo biyar ɗin. kuma haka za ka yi ta haƙuri uba duk yadda ka same shi ka yi haƙuri da shi wani uban mai haƙuri ne wani mai faɗa ne wani mai godiya ne wani mara godiya ne wani ma musulmi ne wani ma ba musulmi ba ne biya da ka samu babanka haka za ka haƙuri da shi ka ci gaba da yin haƙuri kamar da Allah ta'ala ya faɗa abu ɗaya ne bai yarda ka yi ba shine in ya sa ka ka fita musulunci wa in ka ala an ka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai Alhaji Aliyu Haidar ya ɗauki nauyin karatun Malam Abishir eh, FM za a sa da karfe 8 zuwa 9 am wani ya aiko da nawa ne wannan naira 720 wani ya aiko da naira 720 ya bude taimako da za a fara karɓa na wannan shekarar da naira 720 Allah ya saka ma da alheri watakila 720 din ita kaɗai ya mallaka da yana da hali sai an kara 0 biyar a nan baya saboda haka a wajen Allah yanzu ka bayar da dubu bakwai ne da Allah zai ninka maka goma Allah ya ba da lada to kuma yana da damuwa ta rashin lafiya Allah yi masa sai kuma bukatun addu'o'i da jama'a suke nema a musu addu'a akan bukatu daban-daban da damuwa daban-daban da yanayi daban-daban duk wanda yake cikin wata damuwa ko wani yanayi na damuwa Allah yi masa sai masu rashin lafiya muna roƙon Allah duk wanda ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa rashin lafiyar da ya zama kafara sai masu neman ilimi muna fata Allah ya buɗe musu ƙwaƙwalansu ya ba su ilimi mai amfani na duniya da na lahira na addini da na zamani sai masu neman haihuwa Allah ya ba su ‘ya'ya masu albarka maza ko mata sai ko masu neman jari Allah ya ba su jari da su juya su gudanar da rayuwarsu Allah kuma ya sa wa jarin nasu albarka sannan duk wani mai wata damuwa da wani mai cikin bakin ciki Allah iyaye masa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk